Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Litini 15 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Jami'an tsaro a kasar Myanmar sun buɗe wuta a kan masu zanga-zanga. Wanke tsohon shugaban Amurka Donald Trump da aka yi yana tattare da ƙalubale. Haka ana ci gaba da samun sauƙi a kan yaɗuwar annobar corona a nan Amurka. kanin labaran kenan. bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa sojojin najeriya sun hallaka wasu gaggan kwamandojin boko haram biyu eh alhamdulillah gaskiya da tsaron kasa sun tashi da yau kusan sati uku manya-manyan jami'an sojoji hafsan su ma duka suna daji za kuma a ji cewa ana zargin wasu matasa a jihar edo da hallaka hudu daga cikin wasu mafarauta takwas 'yan asalin jihar kebbi da suka je farauta kamar kowace ranar litini yau ma Sarfino hashin gumel na tafa da shirin ciki da gaskiya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a masu mu assalamu alaikum barkanku da asuba ta da fatar kun wayi gari lafiya jami'an tsaro a mayammar sun buɗe wuta akan masu zanga-zanga a ranar lahadi yayin da bore da ake yi wa sojojin da ke mulki ya shiga mako na biyu amma babu wani jawabin adadin waɗanda suka mutu kuma gwamnati bata ce umfan ba a kan lamarin an dai kai jami'an tsaro ne jihar kacin da ke yankin arewacin kasar don ba da kariya ga wata tashar wuta a jiya lahadi wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda sojoji ke harbi cikin masu zanga-zanga amma babu tabbacin ko alburusan na roba ne ko kuma na gaske. Ofishin jakadancin Amurka ya yi gargadi cewar akwai alamun za a katse kafofin sadarwar intanet daga karfe ɗaya na tsakar dare har zuwa karfe tara na safe agogon ƙasar. jerin zanga-zangar na faruwa ne yayin da sojoji ke ci gaba da rike mulkin ƙasar. sama da mako guda bayan da suka kifar da gwamnatin Aung San Suu Kyi. duk da wanke shi da majalisar dattawa ta yi kan zargin da ake yi cewar ya tunzura ɗaruruwan magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar dokokin amurka a watan da ya gabata a lokacin da ake shirin tabbatarwa joe biden nasarar da ya samu batun makomar siyasa tsohon shugaba donald trump lamari ne da ya sa mutane suke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta jim kaɗan bayan da sanatoci suka kaɗa ƙuri'unsu inda sanatoci hamsin 57 suka same shi da laifi kana sanatoci 43 kuma suka kaɗa ƙuri'unsu na amincewa da cewar bai yi laifi ba a yammacin ranar asabar lamarin da ya gaza samar da adadin ƙuri'u bakwai don tabbatar da laifin tsohon shugaban ya fito yana mai cewa zai ci gaba da kasancewa a fagen siyasar ƙasar. sai dai bai nuna wata alamar da ke bayyana cewar zai sake yin takarar shugaban kasar ba a shekarar 2024 kamar yadda ya nuna alamu zai yi a lokacin da yake barin ofis a watan da ya gabata ita dai majalisar wakilai ta tsige trump a watan janairu a kan laifin cewar ya haddasa rikici Trump ya kwatanta wannan tsigewar a matsayin bita da kullin siyasa a tarihin kasar yana mai cewa babu wani shugaban ƙasa da ya taɓa fuskantar abin da na fuskanta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A cikin 'yan kwanakin nan adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a Amurka ya gaza mutum dubu ɗari. amma a jiya lahadi masana sun tabbatar da cewar wannan ba yana nuna cewar annobar ta tafi ba kenan. amurka wadda ita ce kasa ta fi samun adadin waɗanda suka mutu sanadiyar annobar covid-19 fiye da kowace kasa a faɗin duniya ta sha samun sama da mutum dubu ɗari biyu da cutar ke harba a rana guda a watan Disamba inda har yawansu ya doshi dubu ɗari biyu da hamsin a watan Janairu a cewar jami'ar John Hopkins. A ranar Juma'a da Asabar, adadin masu kamuwa da cutar ya sauka ƙasa da dubu ɗari a kowace rana. An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda rundunar sojin najeriya ta tabbatar da hallaka wasu rikakkun kwamandojin kungiyar boko haram biyu waɗanda aka daɗe ana neman ruwa a jallo hassan mai da kaina gare ka dakarun bataliya ta 121 da bataliya ta 151 sun yi kwantan bauna ga mayakan boko haram a tsakanin vuriya da kuja da ke kan hanyar mahadar banki a yankin fulka sanarwar da kakakin sojojin najeriya brigadier general Mohammed yarima ya sanya wa hannu na cewar manyan 'yan ta'adda da aka halaka a wannan kwantan bauna sun hada da manyan kwamandojin boko haram guda biyu wanda ake nema ruwa a jallo wato abu bas da ibn habib kwamandojin biyu na boko haram da aka halaka manyan hanyar daman madugun boko haram abubakar shekau ne da ke aikace-aikacen su a cikin dajin sambisa da aka daɗe ana nema ruwa a jallo shi abul babban kwamanda ne da ke zama na'ibi ga abu fatima yayin da shi kuma ibn habib shine babban kwamandan da ke kula da sansanonin boko haram guda biyu na injimiya da farisu sanata muhammad ali indume da ke zama shugaban kwamitin soji a majalisar dattawan najeriya shine mai wakiltar yankin da ake wannan gumurzu eh, alhamdulillah gaskiya da ƙasa sun tashi tsaye yau kusan sati uku manya-manyan jami'an sojoji hafsan su ma duka suna daji GOC na nan da tiyata komanda din da brigade komanda na Bama da brigade komanda na Goza duka ajiya da na dawo daga Goza ma dukan su ba sa gari suna can daji kuma labarun da muke samu shine suna cimma nasara sai kuma wayansu yan ta'adda din suna nan suna ba da kai a Goza ma na ga wayansu da yawa daga cikin su wanda suka yi saranda suna nan a fulka da Goza to wannan gaskiya ya fara faranta mana rai don insha Allah kamar yadda ni nake gani ka sun ci gaba da yadda suke har kamin damina ya zo insha Allah za a kawo karshen wannan abun yadda mutane za su samu walwalan tsoma garurukan su kuma su koma gonakin su su samu su yi noma bana insha Allah. To ko to wace fuska kwararrun jihar Borno ke kallon wannan ci gaba? Dr. Mohammed Enur Dongen masanin tsaro ne a jami'ar Maiduguri. Eh to gaskiya an samu gagarumin nasara a wannan abun. Tunda komandoji ne kuma suna magoyin bayan su kuma an kashe su zai kare musu gwiwa kuma zai ba sojojin nasara kuma yadda suka fara gaskiya abin sha'awa ne amma mutum ba zai sauri a ce sun samu galaba ba. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan fafatawa zai yi domin kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram a gaba ɗaya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Lahadi shugaban Rasha Vladimir Putin ya zargi kasashen yamma da yin amfani da kulle shugaban adawar kasar alexander Navalny da muzantawa kasar yana mai cewa duk an yi watsi da irin nasarori da rasha ta samu ciki har da kirkirar allurar rigakafin cutar covid ta sputnik v ta yi lamarin da ya ce bai yi wa abokan adawa daɗi ba kalaman na putin na zuwa ne yayin da ake cece ce. kan wasu fayafayen bidiyo waɗanda aka watsa su a kafar talabijin ɗin ƙasar kuma da yanar gizo suna nuna wani gangamin magoya bayan Putin waɗanda aka ce shirya su aka yi yayin da mutane suka bayyana a ciki suna cewa yaudarar su aka yi suka shiga cikin gangamin. Wasu daga cikin mutanen sun faɗa wa manema labarai cewar shugabannin kamfanoninsu ba su ba su zaɓi ba, lamarin da ya zama musu dole su shiga gangamin. sai dai mai magana da yawun fadar kremlin Dimitri peskov ya musanta waɗannan rahotannin ya ƙara da cewar fadar ba ta da alaƙa da waɗannan fayafayen bidiyon. Wani ƙazamin faɗa ya kaure tsakanin dakarun gwamnatin Yemen da ƙasashen duniya suka amince da ita da 'yan tawayen Houthi a jiya Lahadi wanda hakan ke nufin an kwashe tsawon makon guda kenan ana gabza faɗa a lardin marib a cewar hukumomin yemen yayin da aka kashe mutane da dama wannan faɗan ya fara jefa shakku kan yiwuwar samun nasara a sake shiga tsakani da majalisar ɗinkin duniya ta yi don ganin an samar da maslaha da za ta kawo ƙarshen wannan yakin basasar. gabanin hakan 'yan tawayen da ke samun goyon bayan iran sun zafafa har-haransu a lardin mai arzikin mai wanda yanki ne da ya kasance tunga ga masu adawa da 'yan huti waɗanda ƙasashen duniya suka amince da su amma sun fuskanci turjiya kuma ba su samu wata nasara ba baya ga ɗimbin mayaka da aka kashe mafi akasarinsu a ɓangaren 'yan hutsi kamar yadda jami'an sojoji daga ɓangarorin biyu suka faɗa. An dai fara yakin na yamen ne a shekarar dubu biyu da goma sha hudu. inda 'yan tawaye suka mamaye babban birnin Sana tare da mafi akasarin garuruwan yankin arewacin ƙasar. dakarun da saudiya ke jagoranta haɗe da goyon bayan amurka sun shiga tsakani watanni bayan hakan don ganin sun kawar da 'yan hutu su mayar da gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita. Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. inda ake zargin wasu matasa a jihar Edo da kashe hudu daga cikin wasu mafarauta takwas 'yan asalin jihar Kebbi waɗanda suka je farauta Lamida Bakar gare ka. Wasu mafarauta da suka taso daga jihar Kebbi bayan isassu jihar ta Edo da nufin fadawa cikin dazuzzukan sai suka yi kitibiz da wasu matasa kuma nan take suka rika yin ihu kan cewar Fulani makiyaya masu kashe mana jama'a sun fado cikin gari kamin kace kwabo suka yi musu dan karen duka da karshe dai sun banka musu wuta inda mutane hudu suka mutu da hakan ne na yi magana da sarkin hausawar inda lamarin lamarin ya faru. Sunana Alhaji Sama'ila, wakilin sarkin Hausawa na Ikowa, Benin. So muka je muka tarar da sarkin Hausawa aka je aka sa polis suka ɗoga wokin su muka je aka yi musu kira. To ƴan sanda yanzu da bayanin da suka yi mana sun ce za su duba abubuwan za su yi tafiya a wurin. A cikin mutane takwas dai da suka je jihar ta Edo don yin farauta hudu daga cikinsu suna nan masu farauta biyu dai da suka kukuta na samu tattaunawa da su. Ni ne Aliyu Muhammadu Dogon Daji, karamar hukuma ta Dandi Local Gangare a jihar Kebbi. Mu dai mahorauta ne mun ka dauki tatan mota mu tabbar kawo gab da fara sai ainihin ga ɗan area boye sun biyo mu cikin mota. Ga sai ce mu direban mu bai tsaya ba ka gitta mana motar nan suka tare mana hanya da ka kuma wani abu kuke zargin mu akai ka hukuma ta mun yi kusa da ta mu kai ta aibin ta gane ne gaskiyar mu mun mun jima ma zuwa nan. An zargi kamar kun zo da wannan bindiga ta toka. Eh to ai ka san mahorauci duka yana tafiya da ita kuma muna da lasisin nata sunana na ne da Luwan Muhammad Dogon Daji. Kada suka dandalo kazame Allah na cikin waɗanda muka tsira Aliyu shi ne babban mu nan wanda yake kokarin kai da kawo cikin su waɗannan ya zabu ya din ya dauke shi da masu sun hau suna uzurin shafshaf su kai wurin ma'aikatan su tora su sai kawai suka rufe mu da bugu sun ga kashe waɗannan nan sun kashe mutum hudu cikin da bugu da sara sai suka kawo sai suka zuwa musu suka kunna wuta tare da motar da muke ciki gaba ɗaya sai suka kone ainihin motar ta 'yan ƙasa ce yanzu magana da aka yi direban na asibiti Alhaji Barmasi Sale shugaban 'yan arewa ne da ke jihar ta Edo. Sunana Alhaji Badamasi Sale shugaban 'yan Arewa mazauna jihar Edo. Muna jawo hankalin mutanenmu mafarauta a halin da ake ciki yanzu. Akwai abubuwa biyu da basu fahimta ba. Farko wannan bindigar da gargajiya da lokal government din jiha yake ba su license din a iyakacinsa wannan jihar. Na biyu kuma su sani yanzu ko da a ƙauyen ku ka shiga daji da bindiga. Lallai security agency za su iya kashe ka. DSP Chidi Nwabu Buzu shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta Edo ya ce. Yana cewa ne satin da ya gabata mun samu labarin wasu mutane sun shigo jihar Edo da nufin sana'ar farauta inda suke ɗauke da makamai kuma muna da labarin cewa mutane hudu sun rasa rayukansu yanzu haka dai rundunar 'yan sandan jihar ta Edo a tsaye take don gudun abin da ka iya biyowa baya. Alhaji Garba Rabi'u Kamba shine mai ba da shawara akan harkokin cikin tsaro ga gwamna Atiku Bagudu na jihar Kebbi wato inda al'ummar suka fito na kuma tuntube shi ta wayar salula sai dai bai dauka ba Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya. To Allah shi kiyaye a gaida Lamido kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkamu da sake dawowa wani sabon shiri na ciki da gaskiya wanda har yanzu muna garin Cape na jihar Nasarawa inda muke ci gaba da batun auren wata yarinya da yake ci yake cinyewa. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashin Gumel. a ci gaba da muku halin da ake ciki game da auren basira 'yan tsohon sarkin fadar sarkin kefi alhaji shehu ya musa tun farko dai an ɗaura auren basira da zaharaddin wanda daga bisani aka gano cewa zaharaddin yana ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki lamarin da ya sa iyayen yarinyar suka ki amincewa da auren tare da mayarwa da angon kayayyakin da ya kai na aure har ma da sadaki haka kuma iyayen wannan yarinya basira sun sake aurar da ita ga wani mutum na daban da suka ce sun tabbatar da lafiyarsa kalau bayan da basira ta tare a sabon gidan aurenta an neme ta sama da ƙasa an rasa inda take yau sama da shekara guda kenan wannan lamari da ya kai ga mai alfarma sarkin musulmi wanda shi kuma ya mika batun ga mai martaba sarkin kefi inda a yau za mu ci gaba da sauraron abin da ya faru a fadar sarkin kefi daga bakin mai magana da yawon fadar ya hayya shafale shine bayan wata ukun sai ya sake ya kira su suka zo da shi da wani dan uwan shi shi sarkin fadan kenan sai ya ce mun shi akan cewa mun yi magana da kai kwanakin baya baka zo ka bani an san magana ba saboda haka na sake baku lokaci don Allah da annabi ku je ku daidaita wannan magana ku dawo ku samu labari bayan sun fita sai kawai shi mai martaba sai ya ji labari ai yaniya kuma an sake an mata aure da wani a lafiya kana ji eh, yawa sai aka ce an sake an ma yariyan kuma wani aure da wani kuma daban a lafiya sai shi mai martaba sai ya kira su sarkin fadan kenan ya kira su suka zo suka same shi a fada to da suka tashi zuwa ya ce mishi a yaya za a yi wannan abun da suka tashi zuwa ce ya zo da yaran shi wurin guda bakwai ƴaƴan shi na cikin shi eh, eh, shi kuma mai martaba dogarawan shi eh, baban sarkin dogaran ya rasu sai ya ce su tafi wurin zana'ida dukansu sun tafi daga shi ne sai polis din shi da suka zo da shi ya ka kira ango na farko yaron justice ne yaron justice ne wada wani alkali na court of appeal to yaron shi ne shi ne aka yi auren da shi na farko to da aka kira shi aka kira su wannan gefen da aka zo fada sai aka ce shi ya yi bayani miji na farko ta zo a kan cewa mata na da ya kira matan shi nan sai shi uban yariya sai abun ya bashi haushi sai ya tashi ya kai ma shi angon bugu akan cewa me zai sa ya kira sunan matan shi. To hmm. saboda shi an sake aurar da ita ga wani a lafiyan bare bare. Da a lafiyan bare bare. Hmm. Sai shi abun ya bashi haushi uban yanya sai ya miƙe ya kai mishi bugu akan cewa me zai sa ya ce wacce nan matan shi ai ba matan shi shigo ba to daga nan sai rikici ya barke har wani hoton sarki da shugaban kasa da shi da gwamnan shi da suka yi ilajimen a fasa to sarki na zaune sai daga cikin 'ya'yan nashi sai ɗaya ya ɗauko gilas na cikin hoton wanda ya fashe ya fafari sarkin da shi. So, shi kuma sarkin kefi gaba ɗaya? So, ina gaya maka da ya ga za su kai mishi farmaki sai shi ya gudu ya ciki polis ɗin shi shi ya halbi da bindiga a sama to halbin da ya yi da bindiga a saman nan shi ya sa aka samu sa'ida suka samu suka fifita suka bar gidan to a wuri a lokacin shi sarki ya ce ma polis shakan ya kira area commander da dpo akan cewa a neme su a kama su a samu an kama ma'aifin ba sai su yaran ne aka kama wa'yansu daga ciki aka kai su har lafiya to kes ɗin da ya tafi lafiya sai shi gwauna ya ji wannan magana sai ya yi magana da mai tabbatar cewa ya bar mishi ɗin. a shin gwamna na yanzu aa sule ko tsohon gwamna eh, almakura gwamna na yanzu aa sule ya ce ya bar mishi ɗin a hannun shi shi zai handling ɗin ya ce to shi kenan tun da kasa baki na bari sai aka ɗauki maganan aka sake koma da shi wurin sarkin lafiya da andoma to still shi sarkin lafiya sai ya ce ya bar ma andoma kesin ya yi to da aka tafi doma wurin kesin abun da ya faru a nan can ban mai martaba haka ya sake ya faru a doma karka manta a baya shi wannan yaron justice mijin farkon nan har ya ma yariyan ciki ba har ya sama yariyan ciki to amma shi uban yariya ya ce ba zai yiwu aka cire mata cikin ko an wato kuna zargin an zubar da ciki kenan shi da bakin shi ya ga dan mai martaba ya kira shi ya tambaye shi ya ce eh shi ya da mata ciki saboda bai son ta da yaron kuma shi sai ya hallaka ta to sanadiyan da ya sa ma ita yariyan ma ta bar gidansu kenan ta gudu. To Allah ya kyauta kamar yadda muka bayyana a shirin sama da shekara guda kenan aka nemi basira a sabon gidan aurenta aka rasa. Kwatsam bayan fara kawo muku wannan shiri. Basira ta bayyana tare da mijin farko Zaharaddin har ma da wata jaririya da suka haifa mai watanni biyar. Kan haka ne wannan fili ya garzaya domin jin ta bakin mahaifin Basira Alhaji Sula nasiri na eh na ranki dade shin ka yafe mata su ci gaba da zama da zaharaddin ka amince ko ko me ya kamata yanzu a faɗa musu ai ni wannan magana ma da ake yi ne ban san kan wannan ba da farko tukun yaron nan ba daura muku aure ba da ka an bashi sun ba mu budi sai da mu dogo da kowa mu kwace kaya mu kwace mu je mu kwace kaya to idan yariya sun sun je mata makar da da magunguna da sauransu yariya ta zo ta ga mana cewa ita duk wanda muka bata ko kuma duk wanda ta gani ba ta son shi saboda hakan nan ita a bata wanda take so ne to sai ta zo mu zauna saboda hakan nan ta ta mana wanda take son mu bata hankali mai kwanta amma ya haka ba eh haka kawai ko kasan Allah yalla bai kasan Allah wallahi ta ban taba jin labarin irin wannan ba yana da gidan mijinta a ja ɗauke ta sannan sarki ka ce wai kai wai kai kana sarkin gari a ka maka ka zo ka ɓoye yarinya ka kira ka zo ka ce ka kira ne zo zo kashe auren yarinya na saboda girman Allah an taɓa irin wannan ya ba ba zai dinga faruwa a ƙasa ba. Eh, wacce tambaya kake so mu yi wa ita basira akan wannan al'amarin yanzu? Ah, ni tambaya dai tunda dai ba ku gama hirar nan da yaro ko ba. Saboda hakan nan ni magana da tambayoyi tun daga yaro yana nan abin nan wa'anta ne saboda hakan nan ni ko wannan nan in ma wani magana ne na taso ana nima ana a ganni na iya zuwa ko ina ne yanzu zan saurari wannan magana. amma ni dai tun rayuwa na ban taɓa ganin irin wannan lamari ba ko mutum da bai da gata a duniyar nan ba miki irin wannan wallahi tallahi kai baka dauka cewa tana zama aure da zaharaddin ba wallahi tallahi wallahi tallahi ba dauka ba eh nace ko ka san cewa yanzu haka basira ta haifi yarinya wa mai wata biyar ne na na na samu labari wannan sharan ko ba Allah ne zai yi shi ba Allah ne zai yi shi kuma ainihin duk suka duk wannan ababen da mu da su duka da mu jama'a gaban Allah sabu mu da gaban Allah idan an fi karfin ka a nan duniya su ka ce Allah ba fi karfin ka ba Allah yana nan yana jera mu a madakata wallahi tallahi ina son gaya maka billahi ladin sarkin kafi ya gaya min cewa ba zan iya shira da mai wada ba ba zan iya tafiya da mai wada wani wuri ba inda yana da kuɗi ƴaƴan shi ba zan iya shira da su ba na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce to saboda haka Allah yana nan Alhaji Sule na Sidi kai ka ɗauka nuna mafin ƙarfi ne kan wannan al'amarin. Wallahi tallahi wallahi tallahi fi nuna min abin da min bin ce ko ban da gata. Da muna da gata ne ai wannan ba zai faru ba. Allah shine gata mu ko ne gata mu. Domin ni na a labarin da aka bani ka aurar da ita ga wani mutum a lafiyar bare bare. Eh. Shin a gojenka shine mijinta kenan a yanzu. Ni shine mijinta Alhaji kuma. Kuma yau yanzu shekara ɗaya kenan. Ai malamai ne ya kamata yanzu su warware wannan dole cikin. saboda ya je ya ɗauki yarinya ya kawo gidan sarki kafin shekara ɗaya kenan da watanni shi zarade dan mai wada so ya ɗauko ta ya kawo ya kawo ta saboda haka nan sarki kuma zuwa ce a gidan shi saboda haka nan dole zan yi kashe aure kuma haka zai ɗaura mata aure yau nan a bata wani suke to na ce ba zai yiwu ba wallahi tallahi na ce ba zai yiwu ba. Alhaji Sula Nasidi kenan mahaifin Basira kuma tsohon sarkin fadar sarkin Kefi wanda kan wannan batu ya rasa rawaninsa. Filin ciki da gaskiya zan ta jihardin da Basira kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku hirar. Yanzu Amadu nasiru Adamu ya kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. abban iro to kamar yadda zuwa yanzu dai ba a rasa sani ba sashen hausa na muryar amurka ya bullo da wasu sabbin shirye-shirye waɗanda za a fara jin ɗaya daga cikinsu a shirinmu na hantsin yau ga maso mun taɓin ɗaya daga cikinsu wanda za a fara ji a shirin asuba na ranar juma'a manuniya manuniya manuniya manuniya Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi ba ce gwamnati ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Jami'an tsaro a Mayammar sun buɗe wuta a kan masu zanga-zanga a ranar Lahadi yayin da borin da ake yi wa sojoji da ke mulki ya shiga mako na biyu amma babu wani jawabin adadin waɗanda suka mutu kuma gwamnatin bata ce uffan ba game da lamarin. Duk da wanke shi da majalisar dattawa ta yi kan zargin da ake yi cewar shi ya tunzura ɗaruruwan magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata a lokacin da ake shirin tabbatarwa Joe Biden nasarar da ya samu. Batun makomar siyasar tsohon shugaba Donald Trump lamari ne da ya sa mutane da dama ke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta. Kana an ji cewar a cikin 'yan kwanakin nan adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a Amurka ya gaza mutum dubu ɗari. Amma jiya Lahadi masana sun tabbatar da cewar wannan ba yana nuna cewar annobar ta tafi kenan ba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin yin sallama da ku ina miƙa ta ga ikkiliziyar Ekwa Bara da iyalai da 'yan uwan marigayya Mama Ruth Gayus wacce ta rasu kwanan nan kuma tuni aka yi jana'izar ta Allah ya rahamshe ta ya kuma ba da ikon dangana yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya tani gabatar da shirin da cuba dodo ne da ya hada sai yi kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri wasalam.